الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ala والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد Allah cikin ikon sayo ita ce rana ta biyu na karatunmu na littafin sharhu sunna na imam ahal sunna wal jama'a abu muhammad al bin ali bin khalab al-barbahari a yau za mu tashi a shafi na sha uku inda malayin ya fara da cewa wa'alam annal khuruja min at-tariqi ala ka sani hakika fita daga kan hanya madaidaiciya yakan kasance ta fuska biyu amma ahaduhuma amma ɗaya daga cikin fuskokin guda biyu farajulun zalla an tariq na farkon su din mutumin da ya zame daga kan hanya madaidaiciya wa huwa la yuridu illa alkhair amma shi bai da wata manufa sai ta alkhairi a zuciyarsa da kyakkyawan nufi da jin cewar shi abin da yake yi neman yardar Allah yake amma a aikace ya kauce wa hanya madaidaiciya to akwai irin wanda yake bata ta irin wannan salam kamar shigen batan nasara wa ta nifta da uha ma a alaihi amma sai Allah ya ce mai illabtiga ko eh illa tiga ridwana su sun yi da nufin yardar Allah su neman yardar Allah suke suka tsiri wannan bauta suna jin kamar daidai suke amma kyan nufin su na su nemi yardar Allah a rai ba zai sa wannan abin da suka yi na aikata ruhubaniyanci ba ibadar da ba ubangiji ya shar'anta musu ba ya zama daidai ko ya zama hanya madaidaici to shine mala yake cewa akwai wannan salaf ko wannan fuskar ta fuskar wato bata da kan hanya madaidaiciya mutum ya zame wa hanyar da take madaidaiciya a aikace amma shi a zuciyarsa bai da nufi sai na alkhairi ishe fala yi kuta da bi zallate irin wannan ba a koyi da shi a zamewar da jami'arsa da ya tsinci kansa a ciki na yanayin abin da ba shi ne daidai ba a shari'ance ba shi ne hanya madaidaiciya ba a aikace to don ya ce nufinsa shi Allah neman yardar Allah ba zai sa a yi koyi da shi a wannan ba daidan ba fa hu halik ci hukuncinsa kuma shi halakakke ne don bai yi bai tafi akan hanya madaidaiciya ba wa akharu na biyun kuma ma'ana fuska ta biyu da ake wato anin fita daga hanya madaidaiciya shine yake cewa anadal haqqa shi kuma ya bijirewa gaskiya ne irin wannan wa khalafa man kana qablahu min almuttaqina ya kuma saba wa waɗanda suka gabace shi daga cikin bayin Allah masu tsoron Allah fa huwa dallun mudillun shi wannan batacce ne kuma mai ɓatawa? shaitanun maridun bujirarre ne kangararre mai taurin kai fi hadihil umma a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam so da aka kaga shi in an ga yana aikata barna to yana sani kuma ƙudurinsa dama bai da niyayi bin gaskiya so da aka shi dubbin ya ɓace a zoci ba nufinsa alkhairi ba a aikace ma ba alkhairin yake aikata to shi ne fuska ta biyu da ake ɓacewa daga hanya madaidaiciya to irin wannan batacce ne kuma duk inda ka same shi za ka batar da wani iki to ne mala ya ci gaba da cewar haƙiƙun alaman ya ya'rifuhu ya kamaci wanda ya san irin wannan abinda ya dace da wanda ya san irin wannan an yi haddiran nasa minhu ya tsawata wa mutane daga irinsa ce kai ku kiyayewa ne batacce ne kada ya batar da ku to wanda duk isan irin wannan a tsawata wa al'umma kan su kusance shi wa yubayyinu lin-nasi qissatahu kuma yi wa mutane bayanin labarinsa in ba su ma san shi ba a to akwai wani wane wane wane wane ya fito ga irin inda ya sa gaba ku yi ta tsantsan da shi da Allah ya a ahadun da atihi fa ya halik domin kada wani ya je ya afka irin bida da ya afka cikinta ya halaka to idan ka kalli wannan bayanan na malam kaso wato ainihin dunkule su guri ɗaya za ka iya cewa bayan da suka ɓace da kan hanya madaidaiciya sun kasu gida biyu akwai bawan da yake nufin alkhairi a zuci amma ya saba wa alkhairin a aikace mana ina da niyyar zamowa kan hanya madaidaiciya a zuci amma aikinsa ba na mai tafiya a kan hanya madaidaiciya ba to wannan mutum na farko kenan cikin wanda suka ɓace wa hanya madaidaiciya na biyunsu kuma wanda iɓace wa hanya madaidaiciya a ƙudirce da kuma a aikace yana sane bijirewa gaskiya ita fi akan ɓata in ka so da waɗannan biyu da wanda yake kan hanya madaidaiciya za ka ce bayan Allah ba sa fita daga salo uku ko dai ka zama wanda ke nufin gaskiya kuma kake aikata ta wannan ne wanda yake kan hanya madaidaiciya ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim to wannan ayar ko waɗannan ayoyin guda biyu cikin wato suratul fatiha sun kunshi wannan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihi sai kuma guda biyun da suka rage wanda su ba akan hanya madaidaiciya suke ba shine ghairil maghdubi alaihim wala dallin ba waɗanda kai fushi da su ba irin yahudu sun san gaskiya amma sun sa kafa sun shure nufinsu a zuci ba za su bi gaskiya ba aikin su mana nuna ba sa kan gaskiyar ba dan ba su santa ba to sai dai kangare mata sai kuma wanda yake shi su alkhairi a zuciya da kusantar ubangiji da neman dasa amma bai dace ba a aikinsa su ne irin nasara to kusan abin da malam ike so mu kenan anan wannan kenan kashin bayan Allah da i a ban ƙasa ko ka zama shiryayye akan hanya madaidaiciya mm. ko kuma in ka bacewa hanya madaidaiciya ka zama cikin wanda suka bijire suka kangare suna sane suka kibe ko kuma ka zama wanda ina da nufi na alkhairi amma bai dace da aikata alkhairin ba to eh, ba sa kan hanya shi yasa duk kowanne sai ke ce mana wance yake cewa wa huwa dallun mudillun wancan ma yace fa innahu halikun da halakakke da batacce mai batarwa duka batace an fahimta ko yawwa to bayan kasancewar ga wanda ke kan tafarki madaidaici kishiyoyinsu suna rabuwa biyu wajen bacewa hanya madaidaiciya to gaba ta gaba shine kada ka kuskura ka yi koyi da wanda ya ɓace wa farki madaidaici duk da yana da nufi mai kyau amma aikinsa bai daidai da hanya madaidaiciya ba kada kuma ka yi koyi da wanda ya ɓace da zuci da kuma aiki shi ma ɓatacce ne ka bi shi za ka ɓata abu na ƙarshe bayan kai ka taka tsantsan ɗin ka bi shi to kuma ka tsawata wa wasu ma ka ceto rayuwar wasu daga bin irin waɗannan batattu shi ne abin da mala yake ba mu a wannan kan an fahimci ko? sannan sai ce wa'alam rahimakallah kuma ka sani Allah ya rahamshe ka Allah ya ji kanka annahu la yatimmu islamu abdin haƙiƙa musuluncin wani bawa ba zai taɓa cika ba hatta ya kuna muttabi'an har sai ya zama mai bin dokokin Allah sau da kafa musaddiqan sai ya zama mai gasgatawa da dukkan abin da ya zo daga Allah musalliman sai ya zama mai miƙa wuya ba shi da ja faman za'ama annahu baqiya shay'un min amri al-islam duk wanda yake riya cewar akwai wani abu na al'amarin musulunci da ya rage lam yakfunahu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda sahabban annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ba su isar mana game da wannan abun ba faƙad kazzabahum to ya karyata su gaba ɗayansu da yana cewa dukkan sahabban annabi ba akan turba suke ba don akwai abin da ba su isar ba ko ba su ɗauke wa al'umma ba ba su tsaya da shi ba yadda ya kamata waka ba fi furkatan. ci wannan kadai ya isa sa mutum ya zama dan taware a tafiyar musulunci da musulmi inda yana jin akwai wani abu da sahabbai ba su isar ba ba su yi shi daidai da yadda musulunci ya tsara ba shi yanzu zai zo yi shi to su dai ya karyata su in a ce wannan kawai ike yi na saɓani da magabata to ya ishe shi zama dan taware da su tafiyar su daban tasa daban wa ta'anan alaihim wannan kuma ya isa suka ga su sahabban ko bai faɗi komai a kansu ba ya tsaya akan wannan matsayar to ya soke su baki ɗaya wa huwa mubtadi'un kuma shi matsayinsa addini mai kirkira ne ballun batacce ne mudillun mai batarwa ne muhdithun fil islami ma laysa fihi ya wa da musulunci abin da babu shi a cikin an fahimta ko to idan aka kalli wannan gabar kuma abin da mala yake so ya iga mana cewar musulmin da yake kan turbar musulunci ya zama cikakken musulmi shine wanda ya zama dan abi bisa dokokin Allah dan ina mai Allah yake in gasgata dan mai Allah yake naji na sallama wannan shine musulmin da ya amsa sunan musulmi cikakke sannan kuma ina sanar da mu cewa wanda yake haka to za ka tarar baya taware da shi da sahabbai tafiyarsa ko da lokaci irin shigen tasu ce ko ka ce iri ɗaya ce da tasu domin su ma sun raye ne masu bi masu gasgatawa masu miƙa wuya an fahimta ko to mala yake cewa wanda duk in kana so ka samu cikakken musulmi wanda ya hada wannan shine cikakken musulmi ma'ana bayan ya gama gaya mana batattu cikin bayi cewar kala biyu ne yanzu sai ke so ya gaya mana kuma shiryayye cikin bayi shi ne wanda ike gasgata abin da ike daga Allah ike bin sa sau da kafa ya miƙa wuya ita fitiryan tirin irin tafiyar sahab an fahimta ko to shine abin da malai yake gaya mana a wannan gaba sai ya ci gaba ya ce wa'alam kuma ka sani rahimakallah Allah ya ji kanka wannan kadai ina nuna maka yadda magabata suke har kullum wanda suke so su kira mm. tausaya masa suke to duk sanda zai magana sai ce wa alam rahimakallah wa alam rahimakallah to duk wanda ka je na tausayin ka mm. ina son ka da samun jin kai ai sai ka ji ko kaunarsa ta shige ka to kuma ta hakan sai samu damar baka abin da zai baka ashe ka ga mai so ya kira zuwa ga Allah kaushi ba nasa bane yawwa udu ila سبيل ربك ne yake yi والموئذة الحسنة wal mau'izati al hasana yace to ka Allah ya ji kanka da rahma a tsarin tafiya ta sunna abin duk da tun da ya ga mana cewar as-sunnatu al-islam al-islam huwa sunna ko to shine yake cewa annahu laysa fi sunnati qiyas kamar ka ce ne a musulunci babu wani kwatance da cewar wane ne ya kwatanta abu kaza sai kuma kowa ike bin su ake yi babu wannan a musulunci ba da aiki da kwatance musulunci yake ginuwa ba wala tudrabu laha amsal kuma sunna ba a buga mata wasu misalai ce ai kamar kaza ne in ka bani misali a yanzu to musuluncin nan ma haka yake a ba da kwatance musulunci yake girma wala tuttaba fi hal hawa sai ya sake biyo da bayanin ta wani salo ce kai a tsarin sunna ko a tsari na musulunci ba a bin tsarin ta salam biya wa san zuci la tuttaba fi hal hawa a tafiyar sunna ba a bin san zuciya a tafiyar musulunci ba a ban san zuciya inna naka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi yawa ahwa alladhina wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun alladhina la ya'lamun ko Wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun to shine abin da malai yake gaya mana ana in dai zaka bi tsarin addinin musulunci in zaka bi dokokin Allah to kawai bi ne kai tsaye ba shigar da son zuciya wa huwa tasdiqu bi athari rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sunna shine gazgatawa da abin da aka samo daga manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi bila kai ba tare da cewa yaya kaza ya zama haka ba wala sharhin ba tare da wani faɗaɗa bayanin da ba daga Allah ba daga manzo ba wala yuqalu lima ba a cewa da wani abu da ya tabbata a musulunci ko a sunna dan me ya zama a haka wala kai ko kuma yaya tsantsar yadda abin yake tambaya kwakwa ba a yin haka a musulunci ba a yin haka a sunna abin zai fito mana da wannan hadisin mu'aza Allah ya da ita da ta zo ta samu Aisha <coughs> ta ce me ya zafi ko me ya sa aka ce mata idan suna jinin al'ada za su rama azumin da basi ba amma ba za su rama sallar da basi ba in maganar farlai ne ai sallah farla ce azumi farla ne kai sallar ma gaba take da azumi to ya za a ce ita a batta wa alaikun salam wa rahmatullah amma kuma ba a ce a bar azumi ba kaga za a amfani da hankali an gane ko za a amfani da wani misalai baka misali ah sallah ba farilla bace eh farilla ce azumi ba farilla bane eh farilla ce a to me na bambartawar kuma an fahimta ko me ya fito daga bakin Aisha ke ma yar haruriya ce a yanzu ne kace ah, ke ma yar ta tsinance an gane ko saboda waɗanda suke harura suka yi kwamba suka yi wani wato ƙungiya su ne masu irin wannan tunanin in abu ya zo daga Allah ko ya zo daga manzo su ce za su yi amfani da wani tunani nasu su yi wa abin tambayar kwakwa ko kuma wani misalai na hankali don su wato birkita abu su ci to a'a ni ba yar harura bace ma'ana ni ba yar tatsina bace ba gyaran Allah zake so in ci ba ko manzo na zo neman ilimi sai su tutun neman ilimi kika zo yi a lokacin da manzo ina raye ana umarta mu da mu rama azumi ba a umarta mu da rama azumi ko ki ji ki bi eh ba a umarta mu da rama sallah amma ana umarta mu da rama azumi saboda haka ki ji ki bi an fahimta ko to wannan shine abin da malam yake gaya mana anan in abu ya zo daga Allah ko daga manzo in aka ce wannan musulunci ne ko aka ce wannan suna ce maganar tambayar kwakwa bata taso ba Dan me bai taso ba yaya ba naka bane gasgata mai kauya bi yawa to saboda haka a dunkule a wannan gabar malai na gaya mana cewar wanda ya gazgata abin da aka samo daga manzo kai tsaye kawai na ji na yadda ka tafi irin salon abubakar siddiq sannan kuma ya nisanci son zuciya to wannan shi ne mabiyin na tsantsa shi ne abin da malai yake gaya mana ana mabi sunna shi ne wanda ya rukunkumi abin da ya zo daga manzo sallallahu alaihi wasallama kai tsaye abin ya shafi ƙudiri ya shafi aiki ya shafi magana ya shafi halayya kawai ya yadda ya karɓa kuma ba maganar yaya don me kawai yi zai to wanda yake kan wannan salon icire son zuciya icire wani abin da ya shafi kiyasa-kiyasai to shine mabi sunna tsantsa sai gaba ta gaba mala ya ce wal to an ce alkalam yan baka kenan mm-hmm. yace wal kalam zancen yan baka saboda asalin alkalam a larabci in an faɗa a gurin masana harshen larabci masana harshen larabci sun sun ce wato alkalam ne murya da za ta ba da ma'ana duk furcin da za ka yi a fuskanci wata ma'ana daga shi shi masana harshen larabci suke cewa alkalam a buɗe malamin ce shine alkalam an fahimta ko a gurin masu yara larabci sau da ka yaren da ƙur'ani isauka da shi yaren da manzo sallallahu alaihi wasallama izanta da shi in ana magana fassara alkalam a gurin gurinsu abinda suke nufi wato lafazi muryar da ta fita daga bakin dan adam ta ba da ma'anar wani abu asali shine magana amma sai zamanto waɗanda suke cikin addinin musulunci shigar amfani da kwakwalwarsu da hangen su, ba tare da komawa zuwa ga dalilai na shari'a ba wannan zantuttukan da suka yi sai ake kiransa alkalam a gurin malaman aƙida malaman sanin addinin musulunci ta bangaren kudiri in sun ce maka alkalam ba suna nufin alkalam a harshen larabci ba a suna nufin alkalam gurin 'yan baka da suka yi amfani da harshe kawai suka faɗi abin da yi musu ba aya ba hadisi to shi ne sai ce wal kalamu zancen 'yan baka wal khusumatu da tashin tashina wal jidalu da jayayya wal da musu muhdathun duka waɗannan kirkirarren abubuwa ne a addini in dai turba addini zaka bi ba biye wa zantuttuka marasa dalilai in dai tsarin musulunci da suna ka bi ba magana tashin tashina in dai tafiya zaka yi akan tsarin musulunci da sunna ba magana ja in ja da wani abu da ya tabbata a shari'a haka kuma ba maganar musu ba za a zo maka da abu da a shari'a maka masa shi ya yasa abdullahi dan umar yake yi wa ɗansa tas ta ɓangaren zagi saboda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada maza su hana mata matayensu zuwa masallaci in ji manzu kun sun tambaye su su basu su je sai ce ai kuma ba za mu bar mata su je masallaci ko ne masa tatas sun ce maka bazan Allah yana cewa kara kara cewa wani ko to kanku ba su an fahimta saboda haka to kawai aka ce da kai abu ya tabbata manzo ya ce abu ya tabbata a tsarin musulunci to ja da wannan ko masa shi ba naka bane kishiyanta sa bai taso ba to shi abin da mala yake gaya mana anan duk irin wannan abin fararun abu ne ya ƙadahu shakka irin wannan yana jefa kokwanto fil qalbi cikin zuciyar mai yin su in dai ka biyewa ja'in ja da abin da ya zo a shari'a in dai ka biyewa wa zancen yan baka marasa dalili in dai ka biyewa musu a ƙarin addini to zai haifar maka da kokwanto cikin zuciya game da harkar da kake kai ta turba ta addinin musulunci wa in asaba sahibuhu alhaqa ko da ku irin wannan yan bakan yan musun yan jayayya ko da mutum ya dace wato gaskiya wa sunnata ya dace wa sunna to a banza ba zai rabu da kokwanto a rabu domin zai rika yin sunna baya jin ɗanɗananta baya jin wato sakewa da nutsuwa a yinta ba zai yi ta da nutsuwa ba yawwa duk abin da ka gina shi akan hujja da dalili daga mai abin Allah ko manzo to shine kakan saki jiki ka yi shi cikin kwanciyar hankali da karfin zuciya amma in ka same shi daidai amma ta hanyar zancen baka ta hanyar musu ta hanyar jayayya to ko ka dace da daidan za ka riƙa yi amma babu ƙarfin gwiwa a zuciya babu wato sakewa to shi ne abin da yake gaya mana ciro mai so ya yi addinin musulunci cikin nutsuwar rai mai so ya bi tarbar sunna cikin kwanciyar hankali babu kokonto ko shakka a cikin zuciyarsa to sai yawan kale da biya wa 'yan baka jayayya tashin tashina musu a cikin addini idan muka kalli wannan gabar ma'ana abin da yake gaya mana cewa idan ka tabbata akan turba ta kwarai ta addinin musulunci to ka kiyaye abin da zai raba ka da musulunci ko kuma ko bai raba ka da shi ba ba zai baka ka ji daɗinsa ba shine jayayya har harkar hirace-hirace zancen da ba dalili a addinance wanda kuma irin waɗannan abubuwan su yanzu ka cika al'ummar musulunci. da an zo za magana kan musulunci sai ga mutum ya ce amu nan uwa da uba kaka da kaka mu musulmai ne to ya mai kace eh to ai ni dai a gani <laughs> na ina fara da ce a gani a ah, to ganin ka za ka ba mu a ah, ka ce mana ga abin da Allah ya ce ga abin da manzo ce an fahimta to haka za ko yan jarida sai su taba mutane a titi isami mai tallarke, isami mai goba isami mai yalo kai mai zaka ce tana ga naga kai ma musulmi ne <laughs> to kuma iya buɗan baki ba za ka ji aya ko hadisi sai dai baka shi a ganin sa ko abin da suka taso suka ga ana yi hakan yi malai ta faruwa kan wannan kusfi a wannan rikicin tasowa da ashirin haka yake faruwa irin wannan so da haka abin da ya shafi bawa musulmi da yake kan turwa ta kwarai to kada ya biya wa zancen baka ba dalili kada ya biya musu jayayya to wani suna barawa da mutum jin daɗin addininsa kuma su rasa masa da shi sannan sai ce wa'alam rahimakallah ka sani Allah ya ji kanka da rahama annal kalama fil rabbi haƙiƙa yin zance game da ubangiji ka ɗauki ainihin zatin Allah ka ce zaka kutsa kai bayani a kai ice muhdathin wannan fararen abu ne addinin musulunci mm. ai duk abin da za ka yi magana a kansa sai ka san shi kake iya magana kai bayani a kansa to shi ubangiji bai yarje wa bayansa sa gan shi a duniya ba ballantana su iya magana a kan yadda zatinsa yake ya dai gaya masu siffofinsa da ya siffanta da su ice su yadda da shi a haka to kutsawa cikin maganar ubangiji ka ce za ka birkice kai bincike kai kwakwa kai bayani akai yace to fararen abu ne addinin musulunci ba a samu wannan daga Allah da manzo ba wa huwa bid'atu dan haka kagaggen abu ne addini wa dalala kuma bata ne yin haka wala yutakallamu fir rabbi ba a yin magana a game da ubangiji illa bima wasafa bihi nafsa sai dai a yi magana a kansa da abin da ya siffata kansa da shi da walan siffofin da ya gaya kansa da shi za ka san shi da su za ka san shi kai bil qur'ani kuma su sufofin da ya ambata wa kansa din a cikin alqur'ani kaka je ka dauko mana su ba ka ce wai sufa Allah ce ba alqur'ani ba irin yadda yanzu muke da yan kankan ba sai ce wai zabura ai a zabura an ce kaza bayan ba zabura aka aiko manzon su da shi an gane ko sannan sai ce wa ma bayyana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama li ashabi sannan in zaka ka yi magana akan Allah akan ubangiji to zaka iya yi da abin da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yi sa ga sahabbansa tunda dama ba wanda ya san Allah kamar yadda Allah ya san kansa in ka cire wannan kuma ka shigo cikin bayi ba wanda ya san Allah cikin bayi kamar yadda manzon Allah nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya san Allah to shikenan dai zaka yi magana akan Allah to dauko mana abin da ya faɗa game da kansa cikin alkur'ani na siffofinsa ko yi mana bayanai kamar yadda manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi a cikin hadisansa ingantattu ga sahabbansa kace eh to ga yadda Allah yake to wannan kuwa Ya wa huwa jalla sana'uhu shi Allah wanda ambatansa ya girmama ya ɗaukaka wahidu ɗaya ne tak abin bauta ne ɗaya ɗaya hmm. laisa ka mithlihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi wa huwa sami'ul basir kuma shi mai ji ne mai gani akan wannan zubin zaka tafi a game da dukkan wata sifa ta Allah a nan ya gaya mana shi mai ji ne ya ce mana shi mai gani ne to ka san Allah a mai ji ne ka san shi a mai gani ne tunda shi ya siffata kansa da ji shi ya siffata kansa da gani a ina a alkur'ani an fahimta ko sannan in ka san haka sai kuma ka kore masa abin da zai kishiyanci haka sai ka ce ba wani mai kama da shi a wannan jin da yake ba wani mai kama da shi a ganin da yake an fahimta to da ko an zo an ce maka ga wani yana ji yana gani sai ka ce ai ba irin na Allah bane shikenan ka kubuta tunda ya ce bana laisa ka mithlihi shay'un ba za mu kore wa Allah jinsa ba ba za mu kore masa ganinsa ba dan wani bawa yana ji yana gani a'a e jin Allah da ganinsa daban iki da irin jin bawa da ganinsa shikenan ka kubuta sai ya ci gaba da cewa rabbuna awwalun ubangijinmu mai renonmu shi ne farko bilamata amma ba yaushe farkon ya fara shi ne farkon da ba shi da sanda ya fara ba irin farkon bayi ba ne nan ma an tabbatar masa da farko amma ba irin farkon bayi ba za a ce aikowa da shi ne farko a cikin mutanen garin nan E, shi ne farko amma da akwai sanda baya nan da akwai sanda ba shi to na ubangiji ba irin wannan ba wa akhirun kuma Allah shi ne na ƙarshe bila muntaha amma ba iyaka Shi ne na ƙarshen da bai da iyaka sabanin ƙarshen bayan sha'a an gama a ya zo ƙarshe haka ba ga su fir'auna ba sun zama tarihi da labari wacce ya ce ba su ba amma sun zo ƙarshe farkonsu yana da farko ƙarshen zama kuma yana da makura to bangiji nasa ba haka ba sannan sai ci gaba cewa ya alamu sirra daga cikin sufofin ubangiji ya san abin da ya ɓoyi wa akhfa ya ma san abin da yafi boyuwa boyuwa ji ba ya ya san kul wadaka eh, an je karshe to karshen ma ya san shi wa ala arshi stawa kuma ubangiji ya daidaita akan sa irin daidaitan da ya dace da shi wa ilmuhu bi kulli makan iliminsa kuma na kowane guri sa ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi iliminsa kuma na ko'ina ba inda iliminsa bai je ba la ya min ilmihi makano. babu wani guri da zai tsiraita daga ilimin Allah babu wani guri da ba za a sami ilimin Allah a gurin ba babu shi to dan muka kalli wannan gabar abinda malam yake so i gaya mana shine abin da ya shafi ubangiji subhanahu wata'ala ba a zantar da wani abu a game da shi in ba da abin da izo daga shi Allah ba ko kuma ya zo daga manzansa ba in dai za ka zantar da wani abu game da Allah bayani akan ubangiji to bai halatta ka yi sai dai in bayanin da za ka yi za ka ɗauko shi daga zancen Allah ne da ya faɗa a kansa ko za ka ɗauko daga zancen manzansa da ya bayani akan Allah wannan abu na farko da mala ya gaya mana a wannan gaɓar kenan abu na biyu da ya gaya mana shine cewar ka sa a ranka Allah abin bauta ga kowa ɗaya ne ta sannan kuma ka yadda cewar babu wani wanda yake kama da shi kwata-kwata sannan kuma iliminsa ya kewaye kowane abu to sannan bayan haka ka goya da cewar abinda Allah yake faɗa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in ali shine na farkon da bai da farko na ƙarshen da ba makura kuma bayan ya ce huwal awwal wal akhir sai ce wal zahiru bayyanan nan da ya san da duk abin da ya bayyana wal batinu wanda kuma wato ainihin san duk abin da i boyu duk boyuwar abu ya san shi shi sa yake cewa ya alamu sirra wa akhfa wa huwa bi kulli shay'in alim a aya ma sai ya ƙara cewa kuma shi masani ne da komai ilimin sa ba abin da bai zagaye da shi to wannan shine abin da malai ya bamu a wannan wato ainihin gabar bayan haka sai ci gaba da cewa wala ya في صفات الرب rabbi kaifa bawa ba zai ce kamar yaya game da wata sifa ta Allah ba in an gaya masa wata sifa ta Allah ba shi ba cewa kamar yaya ai masa bayanin gundarin ta yadda take walima ba shi ba cewa don me sifar Allah ta zama haka ce to ba mai faɗar wannan illa shakun fillahi sai wanda yake kokwantan Allah tabbatacce kenan hmm. shine zaka ji na nan saboda aka shi yasa malam imam malik da aka zo aka yi masa tambaya kamar yaya daidaitan Allah iki. sai ce alistiwa ma'lum daidaito abu ne sananne a gurin wanda ya san yaren larabci in an ce daidaito ko mu a hausa aka ce daidaito to an san wani abu ne wanda ya kauce wa karkata to kawai harkar ɗaukaka da kaucewa karkata shine daidaito to Allah ya daidaita ba kaskantacce ne madaukaki ne ba karkatacce ne madaidaici ne to wannan ma'anar sananne ce a gurin kuwa to ka dauka irin ta Allah irin tasa ka ce min yaya yake in maka bayani bai taso ba sai ce wasu alu an wal kaifu majhul hmm. yaya ike ba wanda ya sani zan ba wanda ya je ga yadda yi bari ya baka labari bai tsinkar da kowa kan yadda yake yin siffofinsa ba ko abubuwansa ba saboda haka ya gaya mana mu yadda yake so ne mu miƙa wuya saboda haka maganar yaya ike wannan ba wanda ya sani ya gaya mana ya daidaita mu yadda ike so ne yadda ike so mu ya daidaita irin daidaitan da ya dace da shi ba mu da yadda za mu iya gaya maka ga yadda daidaita take nan bai tsinka da mu bai nuna mana yadda daidaita ba wasu alu hu bida tambayar kuma ya daidaita ma wannan kirkira ne a addinin musulunci musulunci bai san da irin wannan ba a game da ubangiji to da haka ce maza wannan kada ya sake zuwa gurin karatu na a fita da shi zai ja mana matsala ma'ana mai shakku ne a game da Allah a cikin zuciyarsa kada ya zo ya gurɓata mana waɗanda ba su da shakku to wannan shine abin da malai yake faɗa a wannan gaba sai ce wal qur'anu kalamullah qur'ani zancen Allah ne wa tanziluhu kuma saukar wasa ne saukakken sa ne shi ya saukar da kayan sa inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka ko wa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna yawwa ina na hannu dhikra gashi nan wa nuruhu kuma hasken ubangiji ne saboda alqur'ani yana dauke da bayanin abin da zai sa a sami shiriya ina da bayanin yadda za a kauce wa bata to kuma wannan haske ne ina dauke da al'amura na ilimi ina kishiyanta jahilci ilimi haske ne jahilci duhu ne to shi sa aka ce wa nuruhu haske ne na ubangiji duk wanda ya sami iliminsa sa ya fita daga duhun jahilci duk wanda ya sami abin da ya kosa ya imani da shi ya fita daga duhun bata ya koma hasken shari'a da ilimi laisa bi makhluqi ba sa Allah ya ba shi Qur'ani li'anna al min Allah domin shi al daga Allah yake tunda zancensa ne ai daga shi yake wa ma kana min Allah duk abin da kuma yake daga Allah falaisu bin makhluqin ba a cewa halittacce dan ka ce wannan abin da yake daga Allah halittacce ne kamar kana cewa Allah ma halittacce ne an fahimta ko yace to ba haka bane alqur'ani zancan Allah ne zancan Allah ba halittacce bane kamar yadda Allah yake ba halittacce ba inda zancan baya kake magana sai ka ce eh halittacce ne kamar yadda bayan suke halittattu an fahimta ko yawwa wa hakaza qala malik ibn anas eh, haka na imamu na malik dan anas ice alkur'ani zancen Allah ne shi ya saukar da kayansa haskensa ne ba halitta ne domin daga Allah yake abin da yake daga Allah kuma ba halittacce bane akan wannan imam malik yake kai sau da kan mai tutiyar bin imam malik a fiƙihun to ya bi shi a aqida ma eh. ko yawa wa ahmad bin hanbal imam ahmad bin hanbal ma abin da yace kenan wal fuqaha qablahuma masu fahimta addini ma kafin su imam malik da imam ahmad akan haka suke da suke cewa kenan wa ba'dahuma waɗanda suka fahimci addini ma bayan su su ma da suke cewa kenan wal mira'u fihi jayayya da musu akan wannan kufurin kafirci saboda haka magana ce ta ka sallama kawai ka bi ba kai ba ja alkur'ani zancen Allah ne shi sa ma ya halatta a rantse da shi rantsuwar ta yiwu rantsuwar da za mu ga galibi gardawa sun fi kowa yin wani saboda alakarsa da ƙur'ani. kana taba sai ce alkur'an an gane ko ko ce da kai yasin ma'ana wani bangare daga cikin zancen Allah ya halatta ya halatta rantsuwa ce mana ina rantsewa da cewar da Allah yasin zancensa ai dama a tsarin addinin musulunci zaka iya rantsuwa da zatin Allah ka ce wallahi ko ka ce tallahi ko billahi lalli za kuma ka iya rantsuwa da wata siffa daga cikin sufofinsa kamar da manzo yake cewa wallazi nafsi biyadi wa rabbil ka'abati an gane ko to irin wannan so da haka to haka ma an ka ce wal qur'ani mana na rantse maka da zancen Allah ko kace yasin na rantse maka da wannan bangaren daga cikin zantuttukan Allah to rantsuwa ta yi in kana tunanin za ka ne don ka bugar da mutum ka bagarar da shi cutarsa za ka yi to za ka kama kanka an fahimta ko so da ka to mala ya mun to alqur'ani zancen Allah ne haskensa ne ba halittacce bane domin duk abin da yake daga Allah to ba halitta bane sannan sai malam ya ci gaba cewa wal imanu na mu karasa tukuna sai mu ba da damar tambaya wal imanu bin ru'yati da kuma ba da gaskiya da ganin Allah yawmal qiyamati a ranar alkiyama wanda daga cikin abin da yake sunna wanda daga cikin abin da yake cikin kudurce-kudurcen musulunci ba da gaskiya da za a ga Allah kuru-kuru ranar alkiyama ya rauna Allah bi absari ru'usihim bayi za su ga Allah da gannan da suke jikin kawunansu idanuwan da suke jikin kawunansu da su za su ga Allah ba wasu za a sako musu ba wa huwa yuhasibuhum kuma ubangiji zai binciki abin da suka yi na ayyuka bila hajib ba wata kariya tsakani wala turjuman ba wani tafinta tsakani ba da gaba ubangiji zai zanta da bayansa yi hukunci ibibi abin da suka yi yi sakamako aka to wannan yana ba mu saƙon abin da Allah yake ba mu saƙonsa a cikin alkur'ani cewa wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskokin a ranar alkiyama za su ga ubangijinsu subhanahu wata'ala wasu fuskoki a ranar alkiyama nadira suna cike da kwarjini na ni'ima da bin Allah da yadda da shi ila ha nazira ko masu kallon ubangijinsu in ka eh kafin shiga aljanna banda ganin yan aljanna za su yi ubangiji na jiyar da su daɗin da ya fi zama cikin aljanna da suke da ganin sa ɗin wannan wannan gani ne na musamman yawa wa ziyada ba to amma abin da ya shafi filin farfajiyar tashi alkiyama za a hukunci akan bayi to a wannan bayi za su ga ubangiji babu turere ne ya babu turmutsu musu kamata raunar yawa kamara yawa za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata ranar da ya cika haskensa ba turmutsu musu ba turere ne to ne malam yake gaya mana wannan yana daga cikin kudirin sunna yana daga cikin kudirin wato musulunci wal imanu bil mizan da kuma ba da gaskiya da ma'auni magwaji da za a gwada abin da bayi suka yau malkiyamata ranar alkiyama yuzanu fihi alkhairu a wannan ma'aunin za a gwada alkhairin da bawa ya aikata su sallah zakka azumi da makamantansu wa sharru za a gwada abin sharrin da bawa ya aikata su sata su zina su luwaɗi caca da makamantansu lahu ne shi ma'aunin yana da tafuka guda biyu hmm. walisan kuma Allah ya masa harshe da zai bayani in kai naka nan na duniya lambobi aka yi in an sa sai dai kawai lambar abin hannu wani ijuya in nuna maka cewar ega eh, ga label din da wannan ma'aunin ya kai to wancan faɗa zai yi hmm. abin da aka dora a kansa i wannan nauyin aikin kirsinsa kaza ne da harshe zai bayani kaga dai duk kwaikwayo ake yi sannan mala ci gaba da cewa to wani abin da ya faɗa mana a wannan gabar shigen zubin da abin da Allah yake cewa faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunansu na lada suka yi nauyi waɗannan su ne masu rabauta cikin bayi da ku faɗin Allah Allah da yake cafa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya to wannan maganar awo na kyawawan ayyukan bayi da abin da ya shafi miyagun ayyukan su za a yi da wannan magwaji akwai maganganun malamai suke cewa ayyukan za a gwada akwai masu cewa masu ayyukan za a rika gwadawa an gane ko akwai masu cewa a'a fayil fayil ɗin da aka rubuta ayyukan kirkin su za a gwada su malam suka ce duka za a yi zai faru tunda annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana abdullahi dan mas'ud yana kan bishiya sai iska ta busa sai wato sa yake kaɗawa kamar yadda reshe yake kaɗawa saboda mutum ne siriri sai sabai suka tuntsire dariya dan ganshi lange-lange haka yace dariya ba kuke masa haka ce wannan ƙwaron da kuke gani nauyi ne da shi a ma'auni alƙiya. Ka kaga za a gwada mutum ɗinkin? To saboda haka abin ba a wai shirin ba ne yawa abin allah ne yawa bin mas'ud wal imanu bi azabil kabari, da ba da gaskiya da azabar kabari wa munkarun wa munkarin da kuma ba da gaskiya bi munkarin kenan da wato mala'ika munkar wa nakir da mala'ika nakir su ne waɗanda suke zuwa tambayar bawa a cikin kabari dama farko kafin a tafi ga azaba ko kuma ni'ima a kabari sai an fara jarraba wanda gana ake cewa jarrabawa sai fara sai jarraba kabari ta fara zuwa tambayoyin da za a yi su ne jarraba kabarin fitnatul kabar a tambaye ka waye ubangijinka me addinin da ka tabbata a kai har ka mutu waye manzan ka ko me za ka ce game da manzo to kana amsawa daidai ta sai maganar ni'imomi su biyo baya kana wato anin faduwa a jarrabawa sai magana azaba to shine yake cewa wal imanu bi azabil qabr sannan ina daga cikin kudurce kudacen musulunci da sunna imani da azabar kabari wa munkarin da yadda da cewa akwai mala'ika munkar cikin masu tambayoyi a kabari wanda ke da mala'ika na ke shine manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan aka sanya mutum cikin kabari to sai wasu mala'iku biyu su zo su zo masa ana kiran ɗayan su da munkar ɗayan kuma ana kiran su nakir sai su zaunar da shi sai su shiga tambayarsa yace musulmi in an tambaye shi waye ubangijinka sai ce Allah ne ubangiji waye annabin ka sai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne annabi na me ya addinin ka sai ce musulunci ne addini sai ce kwanta yi baccin karan hankali kwance to shine annabi ce sai a budo masa kafa daga cikin gidan aljanna ta fara kawo masa somin tabi na ni'imomin gidan aljanna sai a yalwata eh, kabarinsa sai a haskaka kabarinsa ya zama ba duhu a ciki sannan a sa kanshi sannan sai a siffata masa aikinsa na kwarai sai zo masa a siffar kyakkyawan mutum har ya kasa kuri ce kai wai kawai na irin mutum ne mai kyau haka sai ce ainihin ayyukan kirkin to in kuma bai amsa ba da annabi ya ce to dama tun da gurin tambaya shi kuma arni sai ko munafiki sai kama ha ha la a hausance ne ka ce wayo wayo ban sani ba to da haka ta faru annabi yake cewa to sai wato ainihin a umarci kabarinsa ƙasa da ta kama shi sai a kuntata kabarin har sai ta kai ga wato ƙasusuwan ƙirjinsa na dama sun riƙa shiga cikin ƙasusuwan ɓangaren hagu sannan kuma sai a sa kabarin ya duhu sannan kuma sai a masa wata kafa da za ta riƙa kawo masa hayaƙin gidan wuta da tararinta domin taɓa kafin Allah ta shi alƙyama sannan duk safiya da yammaci sai a rika nuna masa gurin zamansa a wuta sa masa fargaba da tashin hankali kafin zuwa tashin alkiyama sannan sai a siffata masa aikinsa a siffar wani mummunan mutum mai ɗoyi har ya kasa haƙuri ya ce waka wani irin mutum ne mai wari da cutar da jama'a ya ce ai ni ne mummunan aikin aka siffata maka ni don ka ci gaba da ganin abin da kai to wannan shine mala yake cewa lalle ne ai imani da azabar kabari a yadda cewar akwai waɗannan mala'iku guda biyu mun wa nakir da za su yi tambayoyi malam da mukallan ta farko ko fa da aka ce za a yi ko eh ta kabari ba ya tabbata a hadisi har annabi yake cewa da da wanda zai kubuta daga dankan kabari da sa'ad eh, cikin sahabban manzo eh, ubada bin sa'ad ne ko sa'ad bin ubada in ban manta ba dai manzo ya ce to da ya tsira da da wanda zai kubuta daga dankan kabari to da shi ya tsira wannan danka a karan farkon an saka dukowa ne wani shi mana daga cikin jarraba da Allah yake a cikin kabari kowa ne sai wannan kabarin ya mai wannan dankar to kuma sassaucin ka shine ka ba Allah sai kuma wato ne wasu suka ce a'a daga cikin irin abin da suke faɗa na hikima ko fahimtowa cewar i ai dama Allah ya ce min ha khalaqnakum wa min wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra to tunda an yi mutum daga ƙasa kuma zai koma mata ashe ita ce uwa shine da ko halayyar uwa da ɗanta jansa take a jiki ko da za ta kama shi kama da ta matse shi amma ita matsewa da take yi na ta ga ɗanta ne saboda haka kamar ɗa ce ta rasa ɗanta ya tafi kuma ta yi dace yanzu ga shi ya dawo mata to sai an samu wannan dankar to wannan tunda dai wani abu ne na fahimtowa ba aya ba hadisi sai da ce sai dai wani abu ne wanda yake cewar za a iya kasancewa hakan ma ina daga ciki wal imanu bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da kuma yin imani da tafkin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wali kulli nabiyin haudun kowane annabi ina da tafkin da aka bashi da al'ummarsa za su sha illa salihan sai dai annabi salihu kadai annabiya alaihi salam annabin Allah amincin Allah ya tabbata gare shi fa inna haudahu shi nasa tafkin dar'u naqatihi hantsar taguwarsa wannan Allah kai mu sati mai zuwa kafin mu dora da karatun gaba za mu yi wani bincike na musamman akan wannan haka ne shi tafkin annabi sale hantsar taguwa ce ko ko yaya wato zuwa za su yi karin kasha kenan yawwa an fahimta ko eh an kashe ta suka yi ko mala na kaga wanda ya kashe ta kaga magana zo ya sha nono sai to wasu malaman suke cewa wannan abin da mala ya faɗa na tafkin manzo sallallahu alaihi wa sallama ina eh, da madogara ta Allah subhanahu wataala na cewa inna a'tainaka al-kawthar wasu ka ce fasara saƙiƙa hakika mun baka kyauta mai yawa ya kai annabi muhammad wasu kuma suka ce a ina a tsainakan kawfar ana nufin wannan hau din wannan tafkin na manzo sai malamai suka ce fassara shi akan cewar kyauta mai yawa ya fi akan fassara shi akan cewa tafkin saboda tafkin ɗaya daga cikin alkhairi mai yawa in ka taƙaita iya shi ka taƙaice waɗancan ka saka su a cikin an taƙaitacce amma in ka faɗi wancan shi ma ya shiga ciki ya gama haddashi an gane ku Allah ya mu dace wannan shine karatun mu na alaikun salam ah, maganar raqib atid hmm. wasu mala'ikun guda biyu ne sannan kuma malam hmm. wannan rubutun da suke Shi ne wanda za a bayan ranar alkiyama ko to cewar ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata wata magana ko lafazi ko nufurci da bawa zai face akwai mala'ikun mu biyu da ake kiran kowannen su raqibun atid ba ɗaya bane raqib ɗaya atid kowannen su halartacce ne kowannen su mai bibiyar abin da kai rubuta ne wannan dai na rubuta na lada wannan na rubuta na alhaki duka sifar su ce duk wanda zai rubuta ladan sai ya bibiye ka sai ya zama ina nan zai yi rubuta wanda zai rubuta laifinka sai ya bibiye ka sai ya zama ina nan zai rubuta to dukkanin su raqibun atid ne illa wannan bangaren dama lada ake rubuta bangaren hagu laifi ake rubuta so da haka ba wai raqibun daban atidun daban ba shi sa malamai suka ce sa Allah ya ce illa ladaihi raqibun atid bai ce raqibun wa atid ba an fahimta ko yawa yawa kaga shi ma sai aka faɗa akin da yake malakul maut mala'ikan daukar rai to cewar kuma da kake wannan abin da suke rubutawa shine ake dankawa bawa eh. a ce ikra kitabaka Mm. kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba eh shine za bai kowa da'irahu fi unuki mm. eh, wa nukhruj lahu yawm al kitaban yalqahu to wannan shine abin da na'am ah, wasu suna kwatantawa kamar ana tura a waya yawwa na azabar kabari ma wala har ga mala'ika ya zo da wani lawa da shi yana har da mala'ikan har da mala'ikan wai ha ha la'adabi yana ta yawo a wayoyin jama'a har matsi wadda kabarin yake fa malam ana kwatantawa wannan ba daidai bane ne. da galibi wasa'awa yalwatawa a babin abin da ya zo da wahayi daga na ake samun matsala shigowar wato anin aƙidin waɗanda ba musulmi ba cikinmu da duk galibi waɗanda suka aka yi su a baya cikin annan da aka yi da in suka so isar da wani saƙo suna amfani da salon wato wasan kwaikwayo ta suke isarwa da al'umma su sakonnin abin da suke so a ɗauka sai musulmi suka ɗauko irin waɗannan abubuwa sai suke ƙoƙarin su tafiyar da dalilai na shari'a da kuma abin da ya zo na addini ta wannan salon shi sa malamai suke jan kunne akan irin a ce za a zo a yi tarihin manzo sai a nuna wani gashi nan shine eh. abubakar siddiq shine umarul faru ga usman bin Afana, to yaro in ya taso yana kallo zuciyarsa abin take gaya masa wannan fa da yake kallo haka abubakar yake wannan fa da yake gani haka umar yake kai da ka girma ka san cewar wasa ne kwaikwaya ake kai ike baka tunanin ka cewa, amma shi wannan hoton in an faɗa abubakar siddiq sai wannan abin da ya gani a kwaikwayo ya fara zuwa masu to wannan yana illata al'umma so da ka gaya wa bayi abin da Allah ya faɗa ka gaya musu abin da manzo ya faɗa su fahimci ma'anar i zaman musu wato haske da za su razana su bar abin da za su jefa kansu cikin hatsari su kuma ya zama musu haske su wa'azantu su ba abin da zama musu kubuta da tsira shi ya fi akan sai ka goya musu da ɗauko wani hoton wani abu a nan duniya kar ka nuna musu kamar haka cikin kabarin yake kamar haka lahirar take to wannan zai zamanto ka yalwata a abin da bai da bukata a yalwata ka faɗaɗa abin da bai bukata faɗaɗawa ta irin wannan sana an fahimta ku eh wannan ba daidai bane ba laifi ne na san su ne ba zan amsa Allah eh. ya shafi bin ya zo ah, ya fi sallah ya samu kenan ko raka ɗaya ko to sai wani kuma ya zo shi ne samu sallan nan ba eh. to shi ne nake har yanzu ban samu gamsashen bayani game da wasu na cewa ba za a zo musu duki to tambayar ka ta cewar mutumin da ya zo ya riski liman ina sallah bai riski wasu rakawo'in ba amma ya riski wasu hmm. bayan liman ya sallame ya tashi yana cikowa hmm. zai halatta wani ya bi shi shi kuma da ya zo bai samu ba kwata-kwata shi yanzu ya bi shi shi ma don ya samu jam'i na sallar da zai yi e eh, abinda jumhurin malamai suke kai ya halatta za ka iya bin mutumin da iriski wani abu daga cikin sallar da limamin da iga bata ya aiwata. kai ka samu jam'i daga abin da ka tarar wannan yana cikowa da abin da suke cewa malamai a dunkule duk wanda sallarsa ta inganta a musulunci Jagoranta dan uwansa musulmi akan wannan sallar ya halatta domin sanda liman ya ce assalamu alaikum yanzu ya koma mai cin gashin kansa shi mamu shi wannan masubukin da zai kuskure sai ya gyara idan ya daidai iri baci daidan in ya kuskure kuma sai ya gyara ba magana yanzu liman ya ɗauki masa wani kuskura saboda yanzu ya zama shine so da haka ka zo ka joni da shi tun inda sallarsa da ake yi ta ci kowa ta inganta malam suka ce to ka ce wani ba zai joni da shi ya samu lada ba bai taso ba masu cewa ba za a bi shi bica suke to ai shi sanda ya shiga bai shiga sallar da niyyar ya zama liman ba ya shiga ne da niyyar ya zama mamu ya yanzu kuma ina sallah shi shi kadai na mai cikowa zai zo igoyi da shi nan take a ce ya zama limami wasu rako'insa ba a yana liman ba wasu rako'insa a yana liman an fahimta sai wasu malamu suka ce to ai wannan fahimtar da kuka yi dalili na shari'a yana rushe ta saboda abdullahi dan abbas ya je gidan manzo sallallahu alaihi wasallama wajen yar uwar babarsa khalatihi maimuna sai manzo ya tashi zai salla cikin dare sallarsa sai tashi don kansa shi shi kadai yi alaularsa ya fara sallah ka adula ɗan abbas sai ka zo annabi ya tashi sallar dare sai ka je ka yi alaular sai ka zo ka joni da shi da ka tashi ma sai ka tsaya a hagunsa baka san a dama ake tsaya ba idan daga mutum sai liman sai annabi ya kamo shi zago da shi ta bayan sai da da shi damansa ai annabi da zai sallan nan bai niyyar liman zai ba amma abdullahi da ba ya zo ya tuni da shi ya zama mamunsa suka ce to in dai za ka iya kulla aniyar limanci daga wanda ya zo ya tuni da kai kana tsaka da sallah kamar yadda annabi ya anan babu dalilin zai sa a hana wancan mai an fahimta ko so da haka to magana ta jumhur da kuma dalilai suna nuna cewa za ka iya jonuwa da masu buki ka bi sallah sallah ka ta babu wanda amma lokacin da aka sallame shi kansa ma mun ai ya kuma liman ya cin gashin kansa ke eh to a sannan ma ka ce mai sallah shi kadai ne ai yawa yawa akan abin da ya shafi kamar eh yanzu ana cikin kakarta za ga wasu kan ke buhunan shinkafa a yanzu lokacin suke ɗan yin sauki haka santera kenan sai sa ake zuwa wani lokacin santera shi ɗan ƙara kuɗi sai su eh, misali sun sai abin dubu biyar haka misali ko dubu da ɗari biyar to wani lokaci in ɗan ƙara kamar watanni biyu haka zuwa uku za ga ana kuɗi dubu takwas zuwa tara haka ko eh, takwas da wani abu Eh, babu wani dalili da zai hana ka sayi yanzu abu da yake cikin kakarsa yake da yawaita mm-hmm. ka aje shi don ka ci riba bayan dan wani lokaci ka fito da shi ka siyar ka kara riba abin da musulunci ya hana lokacin da ake kamfar abu ake wahalarsa ka sai. sannan kuma ka zo ka gallaza wa al'umma shi musulunci ya hana amma yanzu da ike gashi nan baje-baje ko ina da akwai kasaya sannan a hankali ana cinye wanda ake da shi ina raguwa ina raguwa kana fito da naka ba ka salon cewar sai ka kai mutane kwano ba kuma babu wani guri sai naka ba in ma kai baka sauƙin ba za a tafi gurin wani tafi kantin sauƙi a sayo an gane ko ka ta da ka tsada ka kai an gane to wannan bai saba da shari'a ba ka sayo abu yanzu da yake kakarsa bayan wasu 'yan lokuta ka fitar da shi ka sayar ka samu dama dan ka karu kai musulunci bai hana ka saya kuma ka sayar fiye da yadda ka saya ba shine ribar dama shine cinikin a amma yanzu ana babu shi ka killace shi ka tattare kuma ka zo ka gallaza wa al'umma sai dai ka dan tsakuro ka fitar a yi rububinsa a saya kuma cikin tsanani sannan ka kuma dan tsakurwa to na shi musulunci ya hana ya amma dan ka saya lokacin yarwarsa ba wani lokaci kuma ka fito da shi ka sayar ka dan ƙara abin da zaka ci ba wannan bai saba da shi da akan wannan din idan mutum kamar da yake da bayan ya koye shi kuma abin ya ƙara tsada ya ƙara tsada har zama babu kan ya fito da shi shi nake ga maka a ai ɗabi'a ce ta inda ya ka suke hatsi ba zai ajiyu ba ba magani zai lalace zai zama maka asara ko ba zai yi ba ka ajiye shi ba dabarun ajiyewa yasa su wake ake neman irin su jarkoki a ɗure shi a ciki tun lokacin da bai da ƙwaro ko ɗaya a jikinsa ana fitar da shi daga cikin Eh, abin ɗinsa kwansansa sau da ko sai a ɗure shi a cikin jarka a sa a ɗaure ba magana ƙwaro ya shiga ko kuma wani sabo ya fito a ciki duk irin wannan dabarun ajiya ne a wani kuma magani zai zuba saboda yanzu da ake da shi fululu kuma ka fito da shi din wani ma cewa zai shi in dai ba kyauta za ka ba shi bai da bukata shi ma yana da shi to lokacin da za kuma wato ana ina ƙara yana ƙara ka fito da naka ka faɗi kuɗin za a baka bai zama ka gallaza wa al'umma da za shiga cikin ka yi ba to wannan kamar yana yadda muka faɗa ne cinikayya ce ka siya ka ɗan ɗora wani abu ka ci ba riba da haka abin da ke akwai ɗin a ce babu shi ko lokacin da ake wahalarsa ka saye ka tattare sannan kuma ka gallaza shi musulunci yana shi ne ihtikar manzo yake cewa duk ba mai yin wannan sai mai sabo la yahtakiru illa khatib eh. ana wada hmm. shaitan asali dama an ce shafana to duk wanda wato ainihin ya zamanto ya kangara ya bijire marid shi ma wanda yake da taurin kai kusan da shaɗanan da maradadin abu guda suke baro sai da ɗan bambancin salo duk wanda yanzu misali dabba da ta ta bijire ta sa gaddama ta kidadin sha'ani ta ta tutsu ana ce mata shaidana ka gane ko wanda za ka sa shi a biki ana cewa da shi marit ko marit kangararre su da dukkan wani shaidani kangararre ko wani bijirarre to shi ne ake cewa shaitan ko a ce marit hmm. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu